wanda a yau ya dace da ranar laraba kenan 21 ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya wanda yau shine majalisunmu na 36 da 37 cikin wannan sura mai tarin albarka wanda a yau a cikin wannan watan shi dace da darasinmu na 18 kenan 19 jiya 18 yau 19 wanda a jiya mun kwana ƙarshen aya ta 48 za mu tashi ya bani isra'ila da kuma ni'amarciyar lati al'amta alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى كتوى يا بني إسرائيل يا قل آية إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نعمة دني وتؤنن عليكم alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin kuma ku tuna cewa ni ne na fifita ko ala alalamin akan dukkanin talakai a wancan lokacin wattaqu yawman sannan kuma ku ji tsoron wani yini da la yajzi nafsun an nafsi la tajzi nafsun an nafsi shay'an wanda wata rai ba ta iya sakantawa wata rai wani abu ba wala yuqbalu minha shafa'atu kuma ba za a karbi ceto daga wannan ran ba idan bata ba Allah ba wala min ha adl kuma ba za a karbi fansa daga gare ta ba sai wata ran wala hum tsaro kuma ba za a taimake su ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani Isra'il ya koyan Isra'il wanda a baya Allah subhanahu ya faɗi haka sai da ikira su da girmamawa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati al’amta alaykum wa aufu bi uku bi ahadikum wa iyaya fattaqun a baya sai Allah ta'ala sai ƙara maimaita wannan kiran dai a karo na biyu subhanahu wa ta'ala zuwa ga banu Isra'il a nan Allah s.w.t. ta'ala ya ƙara maimaita musu magana game da ni'imar da ya gare su domin ni'imar hikimar maimaitawa eh, yana kunshe da sakon ni'imar lalle tana da girma da kuma yawa da Allah subhanahu ta'ala yawa banu Isra'il amma haka bai sa sun gode wa Allah subhanahu Ta'ala ba godiyar ta zo ne musu tila ta ɗa'a a gare shi sai suka zama to sun fi kowa ma butulci wa Allah da gara da saba wa Allah subhanahu Ta'ala da wa dokokinsa sai Allah subhanahu ta'ala yake ce musu suna ni'imomin da Allah ta'ala ya gare su wanda kamar da muka faɗa a karatun baya da Allah ta'ala yake sa ni'imati yana nufin ni'imomi ba ni'ima guda ɗaya ba duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi mufradi yayi idafarsa zuwa gare shi to yana nufin abu da yawa an fahimta kamar da Allah ta'ala yake ta alaysa Allahu bikafin abda shi ta zuwa wata qira'ar alaysa Allahu bikafin ibada shin Allah ta'ala bai isar wa bawansa ba ma'ana Allah ta'ala bai isar wa bayansa ba to anan uzkuru ni'mati ma'ana ni'imomi na da ne a gare ku ba ni'ima guda ɗaya ba ce ya kamar da lafazin eh, mujarrad lafazin zai iya bayuwa ga cewa ka fahimci haka shi sa Allah ta'ala ki ta wa uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya lissafa ni'imomin da Allah ta'ala yayi a gare ku ba shi sa Allah subhanahu ta'ala a wata surar suratul ma'ida aya ta 20 Allah ta'ala yake gaya bani Isra'il din cewa uzkuru ni'mati allati an اذكروا نعمة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم إذ جعل فيكم أنبياء عفوا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين kaga cewa su tuna ni'imar da Allah ta'ala ya yi gare su da izanya da isanya a cikinsa akwai annabawa da sarakuna masu mulki wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin kaga ana tuna musu ni'imomin da Allah ta'ala ya musu wanda ni'imar da Allah ta'ala musu ya yi musu ne kala biyu akwai ni'ima ta duniya wanda za mu ji ta a gaba sai da Allah ta'ala ya sauka musu da almanna wa salwa da arziki iri-iri da suke ci ni'ima ta biyu kuma da take layaka da addini Allah ta'ala ya ga ta tasfiyar da idan aiko annabawa da littafai domin su sami ilimi da yawa annabawa da yawa littafai da yawa wannan zai gadar da mai tarin ilimi da yawa amma tarin ilimin da Allah ta'ala ya basu bai sa su rinsuna wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda shi sa zai nuna ma cewa imani daban ilimi daban za ka iya samun mai imani amma zuciyarsa ta gare da ilimin ya kasa masa jagoranci zuwa ga imani da tsoron Allah za ka iya samun haka wani kuma zai zama tuta yana da kaso na kowi da yahudawa zuciyarsa saboda kangarewa tana kama da zuciyar wanda suke yahudawa sai suke samun wanda yi kuma mutum ne a gari kawai abin da ya sani kaɗan ne na ilimi amma mai yana tsoron Allah an fahimta ina tsoron Allah shi sa kamar da na faɗa a baya cewa za ka iya samun musulmi wanda yake bai tarin ilimi ba na science na sanin duniya amma imaninsa da Allah yana da yawa suka iya samun mutumin da yake ya tara ilimai na duniya na sanin tsirrai da kaza da kaza amma wannan bai musu jagoranci da tsoron Allah bai bal ma ki san ma akwai Allah ma bai musu jagoranci yana ganin ba ma Allah amma harka ta wata ilimin rayuwa da sanin abubuwa abinda Allah ta'ala yi kuma ya sani da yawa amma ki fahimci wanda ya yi su ya kasa kuma kaga baiwa ce da Allah subhanahu ta'ala yake yi na shiriya mun fahimta wa anni faddaltukum ala alalamin kuma nina fifita ku akan alalamina sune talikai idan ka ce alalam idan ka ce alalamin zai na alalam ka ce alalam shine kullu ma su wallah duk abin da yake ba Allah ba su shine wanda yake sunan su alalam sa'un kaɗan yake ko mai yawa an fahimta duk jinsi na halitta sunan su alalam mana duniyar halittar kaza duniyar halittar kaza daga alalam an fahimta to na Allah ta ya fifita banu Isra'ila alal alami ya fifita su a lokacin da ba su wannan sharafin lokacin da eh, wannan mai ake sa da Hausa yake kan dawo ko nudayen suke kan dawo an fifita su a dukkanin mai akan dukkanin halitta amma bai sa mai sun tuna ni'imar da Allah ta'ala ya musu ba cewa yanzu ni'imar da Allah ta'ala ya yi ba su zo gare su ba ta zo ne cikin larabawa sai su tuna abin da aka yi musu ajiye sai su gode wa Allah amma sai suka yi fushi wa Allah hansu ala cewa tunda ba a aiko annabin karshe a wajen su ba su sufu ba su addinin ba wanda a baya din ma ba su kyautata addinin nasu ba sun dinga kashe annabawan ko yi bai qatiluna a ba suna kashe annabawan da Allah ta'ala ya aiko gare su an fahimta zaman cewa kuma suna wata yawan kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ba sa imani da annabawan da Allah ta'ala ya aiko a gare su wanda shi isa a nan a zamanto aka sami riwaya daga abu al'aliya ike fassara wa an nifa baltu kuma ala al’alamin ike cewa na fifita ku a kan talikai bi ma ɗu'uku min al-mulki wa rusul wal kutub ala’ala man kana fi eh, zalika zaman mana Allah subhanahu ta'ala ya ba su tufai eh, da kuma sarakuna da manzanni duk Allah subhanahu ta'ala ya ba su falalo wanda da suke ta hada ni'ima ta duniya da ta lahira duka an ba su ah, amma wato kamar da malamai suka ambatan cewa wannan falalar da Allah ta'ala ya faɗa cewa ya fifita su akan halitta ana magana ne akan lokacin baya ba a lokacin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin zuwa manzon salama wannan fifikon nasu ya datse ya dakata domin za a aiko sabon annabi annabin karshen zamani wanda ke kuma da salisa ta game dukkanin alamin inda baki daya dukkanin duniyar ga baki daya ya zama to shine mafifici da kuma wanda ya imani da shi shine mafifici a bayan kasa inna akramakum inda Allah ya atakakum wanda ya fi ku matsayi shine wanda fi tsoron Allah kaga an daina maganar jinsi ya saboda su Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su ta bangare da dama don su yayan annabawa ne iyayensu da kakanninsu annabawa ne a cikinsu akwai masu ilimi masu tsoron Allah masu ibada da ni'imar Allah din ta zo ta ƙarshe da suka gaba a hannunsu bane suka butulci suka biya baya sai zaman to cewa wannan ni'imar da Allah ta'ala ya mutu cewa ya fifita su akan halitta sai ta datsi shikenan kuma sai sabuwar magana an fahimta shi sa Allah ta'ala yake magana da wannan al'umma yake ta kuntum khairu ummatin sai Allah ta'ala sai ya dawo da wannan matsayin zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ummatu ijaba kenan ba ummatu da'awa ba tunda al'ummar manzon sallama kala biyu ce akwai wato an ummatu ad-da'awa an fahimta ummatu da'awa ya kunshi har wanda ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi ba amma ummatu ijaba al'ummar da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta shine Allah ta kita kuntum khayra ummatin kun zama su ku ne mafi alkhairin al'umma da ukhrijat lin nas ma mafi alkhairin al'umma tana suka gabata ku ne mafi alkhairi ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku za ku halin kirki Ga shi za ku wato al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar da kuma imani da Allah za ku dinga sabanin yahudawa da su aka musu ni'ima da ba su gode ba an fahimta to don haka ah, wato kamar yadda wato an ibn kasir yake faɗa game da fadin Allah subhanahu ta'ala wa anni fadltukum al alamin yake cewa qila al murad bi tafdili bi tafdilin bi naw'in ma min al fadl ala sa'ilin nas abinda ake nufi Allah ta'ala ya fifita su akan al'umma ba ta kowace fuska ba ta wani nau'ikan waɗansu sufofi Allah subhanahu wata'ala da ya ba su bai ba wani ba ba ana nufin ta kowace fuska sun fi kowa ba idan aka ɗauki maganar itilaƙin Allah ta'ala fita su haɗi zuwa yanzu din ma'ana abinda ake nufi akwai su sufofi da Allah ta'ala ya ba su da bai ba wani ba wannan kuma falalar su ce yi uti yi manyan ko na wala zama yalzamu tafdiluhum mutlaqan da ka fifita su ba zai zama to ya game abu sa itilaƙi ba wanda fakhruddin razi ya hakaito wannan magana da cikin maganin malamai sannan a ike cewa magana ta biyu innahum fuddilu ala sa'iril umam lishtimali ummatihim alal an biya aminu Allah ta'ala ya faɗi fifikon ne ta fuskar yadda aka aiko annaba a cikinsu, a cikin jinsunsu da ƙabilarsu da yawan gaske kisa ya zamanto cewa sun fifici sauran al'ummatai ta wannan fuskar ba ta dukkanin fuskoki ba an fahimta wanda ke almuhim wato Allah subhanahu ta'ala da ya aiko manzo sallama sai zaman to falalar su kamar da muka ambata ta dakata saboda musamman bisa kafirci da suka yi da ba su yi imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai zaman to falalar su za ta take ne da in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka a cikin wannan ayar akwai abin da za a tsinta na fa'idoji fa'ida ta farko cewa wajibi ne kenan ga banu Isra'il su tuna ni'imar da Allah ta'ala ya musu an fahimta kuma zamanto cewa su gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya musu kuma duk wannan bai faru ba ba su tuna ba kuma ba su gode ba ko da sun tuna din da ƙarshe dai ba su gode ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu ba godiya ga ni'imar shine su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyu shine a ah, cewa su fahimci cewa wannan ni'imar da Allah ta'ala ya musu ni'imomin da Allah ta'ala ya musu ba nema suka ba ba nemo ta suka yi ba kawai imtinani ne daga Allah kana zaune sai tsuntsu daga sama kashe shi ya faɗo gari ka ka gani ima kana zaune ba nema kai ba kana zaune aka ce ana salama da kai kana fita aka ce ga wannan sai ga dubu ɗari wanda kaga ai ba nema kai ba wannan ni'ima ce babba wasu ta fi a ce ka fita ka nemo ka samu kana ne kawai ba ka taɓa tunanin za a kawo ba sai ce ana sallama da wani ka ɗauka ma wanda har ka ce da Allah a ce bana nan na ga yanzu na dawo za a fara damuna kana za ka ce daman sako ne kana buɗa ka ga dunkuli to kaga ai wannan za ka fi jin daɗi akan wannan nima to haka Allah ta'ala wa banu Isra'ila ba su nemi falalar a aiko annabawa a cikinsu ba ko ban zaɓa a yi musu haka Allah ta'ala idin bai musu ganin damar su subhanahu wa ta'ala amma ba su gore ba wannan butulci ne dan adam sau da yawa Allah ta'ala ya yi wa dan adam irin wannan baiwa sun amma baya gani an fahimta shi ba zai gani ba sai dai wani a gefe ya gani ibar da Allah ta'ala ya ma da baka gode ba sa ƙanƙan da kai da rashin girman kai yake buɗe ƙofar alkhairi da yawa in baka girman kai ba sai wani iya ma nasiha akan kusurin ka gyara amma in baka in ka rufe wannan ƙofar ana kallo za ka halaka ba wanda zai hana domin mai girman kai kake nimar da Allah ta'ala ya ma baka gani ba ka gode maka subhanahu wata'ala mun fahimta sannan uh, fa'ida ta gaba shine sa banu isra'il uh, sun zamanto cewa mafi sun halitta a lokacinsu domin Allah ta ce wa an nufa basu kuma alal alami amma a wannan lokacin uh, waɗanda suka yi imani da Allah ne da manzan Allah su ne suka fi kowa wato kamar da muka ambata su suka fi kowa amma banu isra'il wannan biza ta su ta kare da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta hudu shine Allah subhanahu ta'ala idan ya fifita wani da dukiya ko ilimi ko matsayi ki tabbatar da cewa wannan abin mai ni'ima ce wacce ke babba da Allah ta'ala ya keɓance shi ya bashi wanda iya duba dama masa da hagu zai ga wani ba su samu ba amma shi ya samu to itina wannan Allah ta'ala ya keɓance shi ne da manufa bai ya bashi wannan abu ita da Allah ta'ala baka wani abu bai ba wani ba to Allah yana sani bai ya baka kuma akwai abin da yake nufi da kai kaga bari Isra'ila da Allah ta'ala baka wannan ni'imar akwai abin da yake nufi da su shine me annabin karshe da zai zo su imani shi da ƙarshen jarabawar ma'ana jarabawar shi ne an saba ana ta ba ta mukamai a gwamnati misali sai zaman to sauran shekara guda sai aka ce akwai ta babban kujera da za a bayar sai ba a ba ka ba shi fa koma kawai kai memba ne sai a gwamnati amma ka da wani mukami ta fashe kuma ga wannan mai kujerar ofis ɗinka da aka ce ka sauka sai aka ba wani aka ce kuma kai masa biyayya kaga an jaraba haka ne an jaraba jaraba da ba a yi kowa ba kai aka yi wa haka in ka jaraba shi kenan baka san aka ci zaɓe gaba wata kujera wata matsayin kuma za a baka ba an fahimta za ka so su ko da suke suke kawai dan me za a yi musu haka dan me Allah zai musu haka mana rigima suke da Allah Allah ta'ala shine mai yi a rayuwa da haka in ka ga abokinka ya samu ka ta shi murna baka san cewa mai kai zai ba a gaba ba. Allah ta'ala da ya hana ka ibashi ko ibasu abokai ka sun samu kai baka samu ba jaraba ka ake in ka ci jarabawa shi kenan in baka saka kuma sai zaman cewa shi ta gaba kai kuma kana baya shine an fahimta haka Allah ta'ala yake lamarin sa an fahimta don haka fa'ida ta gaba shine fifikon abinda za a fahimta shine fifikon mutane tsakanin junansu wani ya fi wani dole wani zai Allah ta'ala zai fifita shi da wani abu kai kuma Allah ta'ala zai baka wani abu da bai ba shi ba haka rayuwa take su da aka ba su annaba da yawa suke ta alfahari da girman kai cewa su sun fi kowa da Allah ta'ala ya tashi ni'imarsa sai ya kalli kabilar suke ba kowa ba suna cikin sahara ma ba su ba sa karatu ba sa rubutu an fahimta ba su da aiki sai kiwon raƙuma cikin sahara ba ma alisabi da su a cikin duniya saka ce to annaban ƙarshen ita to a cikin in kana jin girman kai kai ni wani ni ko dan wani ni ko ni kaza ne baka san me wanda kake wulakanta mai Allah ta'ala zai masa fasali suka shi karshen duniya sai aka ɗauko babbar kujera aka ba su ba shi kenan ba kuma har yanzu su ne ko sun fi yahuda sun fi nasaran su kowa an fahimta haka Allah ta'ala yake falalarsa haka in Allah ta'ala ya yi sha'aninsa ba a jayayya kai dai kawai ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wanda Allah ta'ala ya masa falala kake masa hasada kai kuma ka gode wa Allah akan abin da ya baka komai kankantar sa komai da kake ganin kaɗan ne an fahimta yawwa daga a wannan kenan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini ku kiyayi wani yini da zai zo la tajzi nafsun an nafsin da wata rai la tajzi ba ka iya sakantawa an nafsin wata rai shay'an wani abu an fahimta ma'ana a lahira wata rai ba za ta iya amfana wata rai wani abu ba wani sakamakon ce aka yi lahira akwai wani bonus da zan ba zan baka dan wani abu na lada kaga kakka da muka kwantar da hankalin ka sai mun ji lahira zan baka a in ka je can kowa account ɗinsa a rufe kai buɗe za a ga me ka samu me waye samu kawai idan akwai wani haƙƙi na zalunci tsakanin kuma wannan Allah shi zai amma wanda zai ce wai barin aka je lahira za mu taimake ka cikin sallolin da ne na nafila na tahajjudi ka ta ko <laughs> kwarara farko ne zan baka ladan in ka ban in ka ban dubu ashirin in yi sarko ina <laughs> na wannan zan bayar a madadin dubu ashirin a bisa kaga la ta zina su da annan sun shaya ba ta rai za ta yi amfana wa wata rai wani abu kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da ƙureshawa tun a maka ita da bakwanninsa an fahimta ita ce ya bi da abdul mutsalif ya wane ya wane ya wane an fahimta cewa a su tsoron Allah an fahimta fa inni la ugni ankum min Allah shay'a ba zan iya tsinana min komai a wajen Allah an fahimta ita ta ya fafi ku binta abdul mutsalif cewa ki tsaye kanki daga bara azabar Allah da wuta fa inni la ughni anki min Allah shay'a an fahimta na ƴan uwar mahaifinsa ita safiya an fahimta ƴan uwar mahaifinsa uh, wanda a matsayin mai eh, suke gwaggwansa ko gwaggwansa ya gwaggwata wance ki kitta tsoron Allah ki tsara kanki daga wuta ya kawo na wani ya baffa na wani ya wani ya wani ƙarshe kike kika ya faɗi mata bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kike tsara kanki daga wuta an fahimta amma in duniya da salili min mali ma shi in dukiya ta da tambayi duk abin da ke so baki na duniya amma a lahira da ugu ya aiki min Allah shi abin ya tsina ta komai a wajen Allah ba an fahimta domin manzon sallam ya san lahira ya san girman Allah ta'ala akwai hurumin da zai iya yi akwai kuma hurumin da yake hurumi ne na Allah lahira hurumi ne na Allah ta'ala hatta ce can da zai yi ba wai ko zuwa zai ceci wanda ya ga dama ba sai Allah ta'ala ya bashi rizqin waɗanda zai ce sallallahu alaihi wasallam shi sai ake ga Fatima cewa ta tambaye shi duk abin da yake na duniya zai bata amma lahira ba zai iya ba sai an ba su list cewa ga waɗanda za ka zaba ka cece su an fahimta shi sa wannan matsala da ake kamar mai ta dai akan matsala ta roƙon ma'ayin manzon Allah sallallahu ko roƙon wa'insu wanda ya kome lamarin haka yake ba wanda ake roƙa sai Allah domin hurumi ne na Allah ba hurumi na manzanni ba ko na mala'iku ko na bayi Allah na gari domin duk wanda ka kira shi a madadin Allah to kai hada Allah da wani a harshen ka ka kirawo Allah ka kirawo shi wannan shirka ne an fahimta Allah ta'ala ya kiyaye shi wanda inda a ce annaba suna da wannan hurumin to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi samu wannan hurumin a wajen Allah sai ga ayoyi da hadisai suna magana akan manzon sallallahu da wannan dama a kira shi ba Allah ba amma sallallahu alaihi bai umarni da haka ba la aya la hadisi wani bai sa a yi ya zama to a ringa kiransu cikin bukatu ba Allah ta'ala ya samu dace to Allah ta aikata wala yuqbalu minha shafa'atu sannan kuma wannan ran la yuqbalu minha shafa'atu ba za a karɓi ceton wani ba daga gare ta a karan kanta matsawar ba imani ce ba to ba samu izinin ceto ba babu wanda zai ce wai zan cece ka ko kuma ka yadda kai za ka cutar to Allah ne zai ceci bayi ta hanyar bayansa na gari in ya umarci su yi kai lokacin da ya ce da ka wa ne sannan zai cuta amma in ba ka ba wanda zai ce a karan kansa shi zai cutu Allah ne an fahimta kullum lahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ceto na Allah ne gaba ki daya mallakin Allah ne sai ya gara wanda ce da ka wa ne an fahimta wani kuma girmamawa ce ga wanda aka ce ka je ka wa ne kai an baka dama cewa ka fitar da mutane ka da daga wuta kaga an girma ka a ranar alkiyama shi sa Allah ta zai girma mala'ikunsa da annabawansa ko da darajar cewa ku ceto wani da wani ba wai a karan kanta cewa kawai ce ku zaɓi wannan gara ma ba a'a ba haka ba haka lamarin yake an fahimta wala yuqad minha adl kuma sannan ba a karɓa daga rai me ba a karɓa fansa kaje ka ce bari in fanshuwa ne na ga na cikin wani hali ba zan fanshe shi a wani kuma ba a yi shi na adubu ba a karɓar fansan wani ka ce bari in dai in dai a duniya ka je police station ka je ka fanso shi amma a can ba biyu zuwan da ka gan shi a wuta idan Allah ne ya sa ka cewa ka je ka ciro shi amma ba a yi wani a yuqadu minha adubu wala yin sunan ba za a ce ke su ba tsoro ba imani ba wanda za a maka. da Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta da haka wannan ta ƙara jan kunni ne yake bari isra'il ta su kiyayi wannan yinin fa da zai zo musu fa kuma sai ya zo da rai ba wata rai ba su ke ce masan wata rai ba an fahimta wata rai ba su ke cikin wata rai ba wata rai ba su iya mai ba da belin wata ba wata ba wata duk wannan damar ba a da ita an koma gare shi don haka a kiyayi wannan yinin da zai zo za a shiga tashin hankali kana kallon dan uwanka kana kallon naka matsawar bai ba Allah ba baya da ya iya masa an fahimta shi sa Allah salama yake cewa in yaba yakuru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mar'in minhum yawma idin sha'nu yughni an fahimta ranar da dan uwa zai ga dan uwansa ya kauce kana ganin kanin ka da kake so dan uwanka kanin ka wanka amma sai ka guje masa abin ya fi karfin kowa wa ummihi wa abi zai ga mahaifiyarsa zai ga babansa sai dai irin tuma abu ba zai iya abin ya fi sa wa sahibatihi wa bani mata za ta ga wato zai ga matarsa zai ga ƴaƴansa suna abba abba su ma suna ta kansu kai shi ma yana ta kansa za ta ga mijinta zai ganta amma kowa sai ya kauce domin kowa ta kansa yake a lokacin لكل kulli منهم يوم yawma idin sha'ani yughni kowa sha'anin da yake kansa ya wadatar da shi ga barin dan uwansa kowa ta kansa yake ya samu ya tsira an fahimta to dan haka a wannan yanayin yanayi ne wanda yake na ban tsoro kwarai da gaske da Allah subhanahu wata'ala yake ga bari Isra'il cewa su yayi Allah zai kawo su ginin da yake sun gwila duma kici sai da ka ga sakamakon abin da kai a baya ba za ka iya wani abu ba an fahimta don haka Allah ta'ala ya samu dace shi isa a nan da Allah sama ta'ala ke cewa ku ma'ana wato ittiqa'u da al-ittiqa ne idan ka ce al shi ne wasu tsara kai al an fahimta an tada ala bainaka wa bai bainallahi wiqaya ka samu wiqaya ka samu Eh, abin da za ka tsare kanka shi an fahimta wato game da abin da zai faru a cikin wannan yinin na azabar Allah ta hanyar a'a ga Allah da biyayya da kuma bin shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma aiki na yadda ayyuka na wajibi tun daga kan sallah da rukunan musulunci da nauye-nauye da suke kan bawa to da shi za ka tsara kanka akan azabar wannan yinin in ba haka ba wani rike wani ka ce ainihin mu ai tunda muna tare da suwa ne kuma waliyai ne shikenan sun ce za su gafarta mana sun ce ma in dai kasance tare da su Allah mun ce ma aljanna don da ya gaya ma wannan in dai ka da to kai ne ka cuci kanka domin Allah ta'ala ya gaya ma cewa ba kowa hakan sai yake ayyana kuma wai zai ce ma wai in ka bi shi in ka fa ka bi shi fa ma'ana ka bi shi kawai ka ajiye duk abin da yake na addini ke bishi shi za ta ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin ba ta za a ce wai ka bu wani ice ba ka zo ka bini a matsayin cewa wai wai ka ba annabi kuma an fahimta ai in dai yake ka bishi to ka ba annabi kuma kawai shi ne domin ba ta za a ce Allah ta'ala ya ko aiko annabi kuma wani zo ce ko kuma ka bishi shi daman kai ake bi ba annabin ake bi ba da ka fahimta zai ce wai ga hanyar wai ka bi shi wannan ya ce ga hanyar ta shi wali ne in ka zo akwai wakilansa a garuruwa eh, da ina ne wai ka je ka yi rijista an fahimta ka je ka wani salakana ma karɓa ga dokokinsa ga kaza ka kaza wancan shi ma ya kafa tanti ya ce ga wakilansa a garuruwa su je ba a haka aka zai zamanto cewa zuma zai salama sai zamanto an raba masa kan al'umma wancan ya karɓi nasa wancan ya karɓi nasa kuma a ce wai wakilan annabi ne a'a manzo sallallahu alaihi ya riga me ya shata layin addini kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan shi tafarki na ku bi duka ba wanda za a zo a ce wai wai shi za a yi sannan wai in ka bi sannan ya tsada ka da ma'aiki ba wata da. an fahimta ka bi manzo sallallahu kai tsaye ka bi koyarwarsa ga hadisan sanan ga ayoyi ka bi umarnin umarce umartan da aka yi mashi kowa ita kansa kowa kowa ita kansa kowa ibi da kansa kowa ibi da kansa wannan shine addini an fahimta kowa ibi ba wanda zai ce wai zai lamunce ma wani abu a wajen Allah Allah girman ya wuce haka wayarsa ta wuce haka tunda mutanen da suke duk wanda ma zai zo duna gartarsa kowa duk wanda zaka gani duna gartarsa an fahimta matsawar ba wahayi akai akan cewa wannan Allah ya da shi ba to zato ne duk wanda ga komai sallarsa ba tabbaci in ma kana tunanin mumini ne Allah ta'ala duk ba da Allah din ya karba za ka iya sallah Allah ya ce ba zai karba ba mashi'a ta ce ce ba to za ka dabbe zai zama to cewa haka ka sassaɓar cewa bari ka buwa ne isa ma dokokinsa da ayyukansa da za ka dinga yi da salatansa da abubuwa cewa nasa za ka yi da hujjar kaza da dalili kaza da duk dalilin da za iya kafawa a shaida ka karɓi nasa ko kaka shi kenan sai ga araba ba sulama kan al'umma wancan shi ma ya ce ga nasa sai ga me wa'ancan suna ganin daban suke da wa'ancan sai ga an samu rabuwar kai kuma Allah saar ta yi ya ce wa atasmu bi jami'a jami'an wala tafarraqu haka wanda zai kira ga a riƙe na annabi shine ke kira zuwa ga haɗin kan musulmi domin za a haɗu akan hablullah abinda Allah ta'ala ya saukar na hasken shirya da wahayi na annabi kadai za a ɗauka a ajana kowa sai al'umma anan da za su samu haɗuwar kai amma kace a haɗa kai kai kana kira zuwa ga naka yi na kira zuwa ga nawa to ta za mu haɗa kan kaga wasa muke ko da ɓata lokaci ba mu shirya haɗin kan ba amma kowa ya ajana sa sai a riƙe na annabi ana riƙa sai ga an dunkule kowa muna magana ɗaya muna sallah iri daya muna salati iri daya muna ibada iri daya muna zikiri iri daya amma wannan ya nasa wannan ya nasa sai za mu haɗa kanta an fahimta to haka wannan shine sakon annabta wannan shine sakon musulunci shi sa manzo da sallama kamar muka ambata duk juma'a in yi hamun bari ya karanta wannan wannan kudubar tasa inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu an fahimta ita fa in eh, fa in asaqal hadisi kalamullah wa asal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina maimaitawa mafi kyawun shari'a shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura da za a kawo su shine kirkirarru a kirkiro abu muhdathatuha wa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da kirkiro shi addini to sunanta bid'a Allah ba zai karba ba wa kullu bid'atin dalala abinda Allah ba zai karba ba ne kullu ba su finna man sallama yana faɗa ko ba faɗa yake ba haka sai ka ga idan su yayi ja ka annahu musabbihun jaishan kai ka ce wato yana gaya wa mutanen madina cewa ga runduna nan a bayan garin madina idan su zai ja yana faɗa yana faɗar wannan haka sabbin suka faɗa amma ba zai ce haka Allah subhanahu ta'ala yana shar'anta doka ta bid'a ne domin ka a canza addini ka a canza ai har yau ana yahudanci ko an fahimta bai yasa zama mara kyau abinda ya yasa ya zama mara kyau ba za a karba ba kiristanci zama mara kyau ba za a karba saboda an canja an kawo bid'a amma hayo suna riya cewa suna bautar Allah wannan ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ba zai karba ba da suka lalata addinin ne sai Allah ta'ala saboda rahamar sai sai aiko sabon annabi domin sun lalata wancan ka tare da suna ba su ce sun dada bautar Allah ba amma sun sa bid'o'i sun sa son zuciya to bid'a tana lalata addini ne da rikita shi sai zaman to ya lalace sai ga alaka ko da ana da'awar san Allah ko da ana da'awar bin Allah matsawar ba a tabbata shari'ar wannan annabin ba yadda ya batta to komai zai komai zai lalace ba abin da zai saura domin shaidan alƙawarin su cewa la'aqaudanna lahum siratal mustaqim sana sai na zauna akan tafarkin na hana su bi in ta kawata musu ga wannan salatin yana da kyau yana da lada wannan ma an ce an gama aiki a mafarki wannan ce kaza shine abin da shi in lamu yake wal aba'u da lahum siratal mustaqim sai na zaura ta farkin na hana su bi na ta kawata musu abubuwa ki ta ganin ga gafar Allah kaza gafar Allah kaza ga abu kaza mai kyau ga hanyar wani tana da kyau an ce in ka bi shi ma zai lamunce ma aljanna zai zai gafarta ma zalman ka zai dauke ma duk abin da kana wani abin shi zan yi zai gani wace ma sai zaman to ba za a ba annabin ba shedan ya hana bi kana ganin zo kuma kana kyautata aiki domin ka buwa na matsayinsa a wajen Allah babba ne ko ra'ayinka ne ka dauka yana da matsayi a wajen Allah an gaya ma wahayi akai ma gaya ma amma annabi kowa ya da yana matsayinsa kowa ya ba mai ja akan wannan amma dole ka dauko za ga akwai ja an fahimta to da ko waɗannan abubuwan abubuwa ne tabbatattu da ya kamata duk yi wa kansa fada idawo dawo zuwa ga hayyacinsa i tsoron Allah domin rayuwa guda ɗaya ce Allah ta'ala kuma in mutum ya mutu hanzari ya kare ba wanda zaka duba zaka yi da na sani da sai annabi ma duk wanda ka bi to akwai tuntube ba ma'asumi bane zai iya kuskure man sallama ne kadai baya kuskure in ka bi shi shiriya ce kan shiriya haske ne kan shiriya dace ne kan sai Allah ta'ala ya ba mu dacewa dan haka Allah ta'ala yake cewa a kiyaye wannan yinin da zai zo da rai ba za ta iya amfana wani rai wani abu ba kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai wato ainihin a cece su ba ba zai taimake su ba ba wanda za a taimaka matsawar ba imani ba ba kyautata imanin sa ba duk matsayinsa ma'ana kamar da suke suna yan annabawa ne Allah ta'ala yake musu wannan kashe din in ba aka je ranar da kiyama babu wata rai ma'ana ba wani kakanka annabi ba zai cece ka ba ba zai kusan da kai ba ka dinga jin cewa kai ni wane ne kai ta wane ne kai ai ai Isra'il ne ku ku ɗan kaza ne ku ɗan kaza ne annabi kaza kakana ne to la nafsu da an ce a rai wata ne ba su maka ma ba an fahimta ba ko wata ne za ta ce ka an fahimta ko ba wanda zai taimake ka cikin kakannin naka amma ɗan ka na bai hude naka ba ka tsira ba sai ka tsoron Allah subhanahu ta'ala ka ba annabin da Allah ta'ala ya aiki wanda kaga fada fada Allah subhanahu ta'ala yake musu cewa da yanke dukkan wani wani da kansu da jin sakamansu da girman kansu cewa su sun isa su isa su ne an fahimta Allah ta'ala ya samu ya ce. a su don haka Allah subhanahu wata'ala a wato ike ce musu wato anan wa izinar zainaku min ali fir'aun da muku Sinna. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوع لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله سبحانه وتعالى كتاب وإذ نجيناكم وقتنا لوقة najjainakum muka tsiratar da ku min ali fir'aun daga jama'ar fir'auna yasumunakum su al'azab da suke ta ɗanɗana muku azaba iri-iri yudabbihuna abana'akum da suke ma yayyanka ƴaƴayenku maza wa nisa nisa'akum kuma suke raya ya'yanku mata wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim haƙiƙa a cikin haka wa gare ku bala'i ne wanda mai girman gaske a nan Allah subhanahu wata'ala yana tunatar da banu Isra'il har ila yau ni'imomi da Allah ta'ala ya musu ni'ima ta kariya da tsari da cewa Allah ta'ala shine mai tsara bayansa ga shi kalubalen da suka shiga bisa ga rayuwarsu tare da fir'auna abubuwan da shi shirya musu na cutarwa da bala'i ƙarshe Allah ta'ala ya tsirtar da su ya kai musu ƙarshen musifa sannan kuma me ya fitar da su game da halaka da fir'aunan ya nufata zai musu gabaki daya yadda zai dinga raya abin da ya shafi mata yansu yana kashe mazaje an fahimta wanda kafin wannan a ayar ta gabata a da muka ambata a cewa wata kulomar lasar bi nafsin an nafsin sai an wala ya kubar min ha shafa'atu wala min akwai fa'idoji wanda suke da za a kalla a cikin ayar ta yadda fa'ida ta farko Allah subhanahu ta'ala ya tsawatar wa su bani Isra'il ya tsawatar musu game da yini na ranar alkiyama da za su kansu a ciki an fahimta wanda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta wannan yinin a wani surorin da wasu ayoyin da cewa wato ainihin rana ce da ya za'alul wulgana shi ba saboda masifar kama yara ƙanana za su dinga furfara saboda tashin hankali abin da yake ciki yaro dan jariri kansa yana furfura an fahimta wanda ma bai laifi ba kenan kalubalen yinin ya shafe shi ina kuma ga wanda yake baligi mai hankali ina kuma ga wanda yake mai ilimi ku da kuke kuna da awai kuna da ilimi ku yahudawa ba an ba ku tafai kuna da ilimi kaga nauyin wahalar zai fi a gare ku ku ku ku ta ƴaƴan annabawan ne ma wanda shi yasa ahlul baiti in suka ba Allah sun fi kowa in suka sabu Allah kuma Allah ta'ala ne ninka zunubi yake an fahimta ahlul bait in suka yi laifi ka raba hujja bane wani ce shi jadda ne bari yi laifi wuta ba ta kona shi ba ba haka shari'ar musulunci take ba in kai laifi za a ninka ma zunubi in kai kuma menene in ka ba Allah ta'ala za a ninka ma ne an fahimta domin su sun bambanta da shauran mutane kisa nan Allah ta'ala yake tunatar da su kasantuwar matsayinsu da zininsu da iliminsu da kaza da kuma makomansu in ba su ba Allah ba subhanahu ta'ala an fahimta da ka fa'ida ta farko kinan fa'ida ta biyu kuma a ranar alkiyama wata rai ba ta iya fa'idantar da wata rai da komai ba sabanin duniya da aka iya fa'idantar da wani da ka iya taimaka masa wani abu ko da lalata an mun haihuwa ba ragon suna ko ta ɗauka a baya kaga an taimaka ko sallah ta zo ba da ai da yadda za a yi ga dan wannan a dan iyali hidima ba kaza kaza ga dan wannan a sa aljihu haka duk ana iya wannan amma ranar kiyama ba a yin wannan duk kudin mutum a ranar kiyama sai dai ya kalle ka ya kalle shi a kauce ko <laughs> duk kudin ba ma sa ko to sannan kuma fa'ida ta gaba cewa ceton nan baya mai la san tanfa'u yawmul qiyama ceto dai da ake yin sa a duniya to a lahira ba irin sa bane zaka iya ceton wani ko cewa ka bar in je in cece shi halin da yake cina tsirtar da shi to ranar kiyama ba a yin wannan an fahimta domin ba ka ceton wanda kake so ranar kiyama shine ai ba ceton a duniya zaka ceton wanda kake so ko kuma ranar kiyama ba ka da wannan ikon ko da kai na gari ne sai Allah ya yi ma izini an fahimta sai ka ceto wani sannan an fahimta su suna za ka iya wannan wanda ke sabanin aqida ta mu'tazila da suke kore shi cetan ma duka cewa ba wanda ma zai cetan Allah ne zai yi nasa shi kadai ba wanda Allah ta'ala zai wakkala ceto a hannunsa wanda aqida ta suna kuma akwai wanda zai cetan an fahimta sai kuma aqida tana ganin eh, aqida ta uku da yake sa suna ta tsakiya a aqida ta uku kuma shine akwai wanda za su cetan wato gaba gani da aka tun yanzu maka fara kiransu wane ka cece ni wane ka sanya cikin cetonka waliyi ne bawan Allah ne annabawa ne mala'iku ne salihan bayi ne akwai wanda suke kiransu wani suna kiran mala'iku har yanzu cewa su cece su wanda suke bin wani addinai ba musulunci ba an fahimta wasu kuma suna roƙon wasu annabawan su cece su kamar wanda suke kiran annabi isa wasu yanzu su cece su haka na shi sa nan aka hana sun ce aka hana cewa ka kira wani cikin wani wani sha'ani sai Allah subhanahu ta'ala ba an da aka kira ka ce eh, misali cewa ma'aikin Allah ka cece ni a'a ba shi ake kira ba Allah ta'ala kake cewa ya Allah ta'ala wato an shafi'i Muhammadin fiya haka ya mana ya Allah ta'ala ka sanya ceto na da za ka yi ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sa ma'aikin Allah ya zama to ya cece ni kaga Allah kake doka Allah ka sa ma'aikin Allah ya zama to shine mai cutuna kaga me kai tsaye ka tafi da direct don matsalar shi ne in kana ganin cewa za ka roƙi manzana salama kai tsaye ceto ice ce ka ce ma'aikin Allah ka cece ni to sai a tambaye ka mai hukuncin waɗanda kenan suke roƙon mala'iku yanzu su cece su ko da suke kiran annabi isa ya cece su sun yi laifi ko ba su laifi ba eh in dai sun yi laifi to kama kenan ka yi laifi in ka ce ba kai laifi ba to me dalilin kai ba kai ba ka zama irin su ba annabi isa ne ko ina sun ulul azmi rusul ko mala'ikun Allah ne la ya'sul Allah ma amaru wa sallu ma amaru saka in ka ce sun yi laifi kai ma kana cikin laifi in kana ganin baka yi laifi ba to su ma ba su laifi ba shine kawai ka'idar an fahimta to don haka Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a in ana buƙatar ceto Allah ake roƙa cewa Allah ta'ala ka sanya ni cikin ceton bayanka na gari ko cikin ceton annabawanka ko cikin ceton manzon Allah ta'ala ka sanya ni sai Allah ta'ala ya amsa sai isa musulun ce ka tuwa ne don masoyi na ne na yadda da kika cece shi sai zama so girmamawa ce gare kamar aikin Allah ya cece ka an fahimta yawwa don haka addini na Allah ne subhanahu wataala shi kuma ya faɗi akwai ceton da haka shi zai bayani yadda ceton yake ba kai zaka ga yadda ceton yake an fahimta da haka kuma za a fahimta da cewa ranar alkiyama ba a fansan mutum ba a an fahimta to Allah ta'ala yake cewa mai wala adam ko Allah ta'ala wato ainihin eh, wata rai ba za ta iya ceto ba ko kuma mai fansa ta fanci wata rai akan wani abu sannan kuma waɗanda suka saba Allah ba za su eh, suka yi kafirci ba za a taimake su ba inda Allah ta ce wala hum yunsarun su ba za a taimake su ba matsawar sun yi kafirci to ba su da hurumi a wajen Allah Allah ta'ala ba zai saurare su ba Allah ya samu dace duk wanda ya shirka ga Allah Allah ta'ala ba zai saurare su ba an fahimta ina umayyiku billahi faqad harama Allah alaihi janna wa ma awahu an-nar duk wanda ya shirka ga Allah Allah ta'ala ya haramta aljanna a gare shi kuma makomarsa wuta an fahimta kuma azzalamai ba su samu mataimaka ba shine wala hum yusarrufun anan an fahimta Allah ta'ala ya samu dace to Allah subhanahu ta'ala yake cewa ku tuna lokacin da ku min ali fir'aun muka tsiratar da ku daga ali fir'aun ali fir'aun sune dai a sojojin fir'auna sojojin fir'auna jama'ar fir'auna wanda suke taya shi zalunci sojojinsa da ɗan sandansa da fadawansa da kaza ɗinsa su ne ali fir'aun da kare da malamai suka ce ma'anar al ba tana nufin alaƙa ta jini ba lokacin aka ce wato al'ayar tana ɗaukan ma'anar alƙarabatu wal ittisas an fahimta abu yana kusa da kai misali kamar ka ce alur rajul ahalinsa kaga ya kunshi matarsa da 'ya'yansa da za ka bage cewa alu fulani an fahimta haka na wata ma'ana ta farko inda da na ambata ta alu ana zai iya ɗaukan 'ya'yanka kuma zai iya ɗaukan makusantanka an fahimta a ta fuskar eh, jini eh, wannan eh, misali cousin ɗinka da wajen ali kaza ne misali sannan kuma na ikhtisas zai ɗaukan cewa ka keɓanta da abu sai a kira ka misali kama a ce ahlul ilm misali ko ma'abuta ilimi an gane ahalu kaza ko ahalu kano ahalu kaza idan muka ɗauki ma'anar cewa da alu da ahalu a nasu ɗaya an fahimta to nan dai almuhim ali fir'auna kaga ba ƴan ba ƴaƴansa bane ko shine dalilin yasa muka faɗi wannan magana ba ƴaƴansa bane ali wanda suke wanda suka ke bance shi mana na haka jama'a su eh, fadawansa ko sojojinsa ko wani abu lokacin da jaina ku muka tsiratar da ku daga ali fir'aun ma'anar jama'arsa tawagar sa fadawansa da su suna ɗanɗana muku menene su al'azab mummunar azaba su'a da al'azab kusan ka iya cewa abu ne guda ɗaya da asu da al'azab duk abu ne mara kyau masala ta'ala saboda balaga ta alƙur'ani ce aka idafar a ita su zuwa al'azab domin ƙarfafa ma'anar cewa azabar ta kai matuƙa da yadda fir'auna yake wani su al'azab da ake asu'a ya sumu na kuma su'a an fahimta ma'ana yana ɗanɗana muku mummunan al'amari da kuma an shafe ba a kawo su waɗanda aka ce su muna kuma al'azab zu ma'anar tafi amma ta ce su al'azab da ma'anar taukiyi cewa mummunar azaba an fahimta yawa misali kamar ka ce wala zama shegen duka da kaga da shege wani abu ne na tashin hankali da duka ma wani abu kana karfafa da ka ce wallahi zan da ke ka kaga za a fahimta ko kaga kana karfafa wani duka ne na musamman to nan su al'azab ya haɗa musu wata wata mummunan azaba menene na abu na abna'akum wanda ka kaida ta balaga a nan anan saka suna kun su al'azab sai zamanto a na abu na abna'akum sai zamanto wani abu ake kiran suna da al a cikin babu na balaga shi ma al yana karfafa ma'anar abin da aka ambata ne ko yana fassara su al'azab ɗin me take kunsa da shi sai a ce mummunar azaba ko menene shi yuzabbihuna abna'akum kisa kuma a a nan anan ana'u za ka ce na ne sifa ce ta mai su al'azab a kuma balaga ce ka ce wannan wato tana bayanin eh, wannan eh, su al'azab ne tana fassara su al'azab menene shi yuzabbihuna suna yayyanka abna'akum ya'yanku maza wa yastahayuna nisa'akum kuma suna rarraya mataye in an haifa an fahimta wanda asalin kisa kuma da ya faru ke aura a kawai malar suka ambata mafarki yai wani suka ce a'a bokayensa na suka gaya mata amma abinda na fi nutsuwa gare shi shi ne ruwa da ta cewa mafarkin ya cewa a cewa a cewa su banu isra'il ya yi mafarki da su cewa wata wuta ko wani abu ya zo yana wato cinye gidajen ƙirɓawa mana udininsa ke na familinsa ma ƙabilarsa amma yana barin gidajen banu isra'il baya taɓa wannan wutar ba ta wa taɓa gidajen banu isra'il to shine da ya farka ita ya samu wasu ake tambayar fassara me yake faruwa shine malaman fada suka ce masa ai abin da fassarar fakin yana nuna cewa mulkin ka zai zo ƙarshe ta hannun banu isra'il da wuta ba ta taɓa su mana za su zo su karɓa mulkin mana kai da da familin ka kiftawa za ku rasa dama shine ma'anar wutar da ya tsoro tana ya gidajen ku to shine yace to tunda haka ne banu isra'ilin kuma ga su to mun sa doka tunda haka ne ya so ya karshen mulkin nan kuma ƙarya ne sai na karshen su shine ta hanyar kashe mazajen su yadda kara ba za su hayafa ba sun kare kenan kaga zai kashe su sannan kuma me zai zamanto cewa zai kashe wanda zai zo ya karɓi mulkin ma kaga abu biyu ne target guda biyu ne zai karar da su zai musu kisan bambike kuma sannan wanda ake sanar maza karɓi mulkin ma zai kashe shi ne zaka ya fara kashe maza ɗaya ba dole aka haifa za a zo a karɓi jaririn na ne a yanka kawai in mace ce sai a shi ne wani zargi nuna akun wa ya yastahayuna akun kaga wannan masifa ne sai Allah ta rikita wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim wannan bala'i ne na kaddara min rabbikum da da ubangijin ku bala'i ne babba wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim bala'i ne mai tarin girma kware kware daga sai zaman to mutane su tsinci kansu a haka an fahimta da haka wannan kenan da haka lokaci ya ya kare Allah ta'ala ta mu gobe sai mu cika bayanin sai mu tafi zuwa ga ayoyin gaba bi Allah ta'ala Allah ta'ala muke roƙo ya yafe mana kurakuran mu ya ya ba mu dace a cikin wannan watan ya sanya mu cikin yantattun bayansa wanda Allah ta'ala zai yanta daga azabar wuta zuwa ga gidan aljanna gida na ni'ima Allah ta'ala ya yi mana rahama ya kankare mana sayi a wanda laifukan mu ya sanya na cikin yantattun bayansa Allah ta'ala ya ya ba mu dace wa ya mana muwafaka ya inganta imanin ya karɓa da gare mu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu wanda suke mana wasici da da da adda addu'a akan bukatunsu na gari Allah ta'ala biya musu Allah ta'ala yaye musu dukkanin damuwa haka na mu din Allah ta'ala ya dube mu da rahmarsa ya yaye mana damuwa ya biya mana bukatun mu ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah ta'ala zagorori na wannan makaranta tun daga shi kan Alhaji Musa da zagorori zuwa kan malamai da ma'aikata dukkanin bangarori Allah ta'ala kowa ya biya masa bukatunsa Allah ta'ala ya ya kuma ije dukkanin abinci Allah ta'ala ya yi dukkanin damuwa Allah ta'ala ya karanta kowa rai da ɗaliban ma su ma ga su ana ta fama da sha'anin laksa da jarabawa Allah ta'ala kowa ya bige shi dukkanin bukatun kowa Allah ta'ala ya biya Allah ta'ala ya mana rahama Allah ta'ala ya tausaya mana Allah ta'ala ya ɗanta mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh